صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة ya وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa Gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna sha shidda ga watan uku shine watan rabiul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 domin ci gaba da karatun wannan littafi ina motsa ta imamu malik ruwaye yahya bin yahya al-laifi al-andalusi daga babban malamin sa na hadisi na duniya imamu darul hijira imamu malik Allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki ɗaya muna nan cikin kitabul buyo kuma wannan shine darasin mu na 188 a cikin wannan littafi inda za mu shiga sabon babi wanda imamu malik ya gina ya ce babun ما يكره من بيع الطعام إلى أجل wannan babi zai muna bayani abinda an ka kyamata ga shari'a abinda an ka haramta ga shari'a min bai ta'ami na da abinci ila ajalin zuwa ga ajali zuwa ga wani lokaci wanda yake in ba a manta ba har yanzu darasinmu muna nan cikin abin da ya shahi mu'amala ta abin da ya shahi dukiya ta ɓangaren abin da ya shahi kuɗi da ɓangaren abin da ya shahi abinci wanda bayani ya gabata duk lokacin da za a yi mubadala kuɗi da kuɗi to in jinsi gudana za a yi mubadalar su a canza su ko a auna su bilwazni to dole na su kasance daidai wa daida abinda za kaban shi zan baka sa'annan kuma sharaɗi na biyu ya kasance yadan biyadin ya kasance hannu da hannu amma idan jinsinsu ya saba kuɗin ba nau'i guda ba ne kamar naira da dala ko naira da saifa ko naira da riyal to sharaɗi guda ake bukata shine kasance an yi attanadus zarceceniya in shi ba ni amma ba sharaɗi na su yi daidai wa daida ba haka nan ma abinci abinci mu yi magana kala juna akwai abinci wanda yake kutantuwa kuma a ajin shi har zuwa wani lokaci bai lalace ba to wanga shi aka ce ma abinci arribawi wanda riba tana shigarsa to shi ma in jinsi guda ne za a yi yadan biyadin kuma sawa bi sawa amma idan jinsin abincin ya saba to ba sharaɗi na ya kasance sawa bi sawa ba amma sharaɗi na ya kasance yadan biyadin ina ba ta an fahimta to nan sai ce haddasani yahya an malik yahya ya bani labari daga babban malaminsa na hadisi imamu malik an abi zinad shi ko ya jo daga abi zinad annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib ko kace sa'id ibn al-musayyib lallai ya ji sa'idu ɗan musayyib wa sulaimana bunu yasar da sulaimana ɗan yasar yan hayani suna hali su suna cewa haramun na an yabi an rajul shi ne mutum ya sai da alkama bi zahabin da zinariya ila ajalin zuwa ga ajali zuwa ga wani lokaci summa yashtariya bizahabi sa'an nan ya saye da wagga zinariyar da ya suwa ma wannan alkama zuwa ga ajali sa'an nan ya yi saye zahabi da zinariyar ga tamran ya sai da bino qabala an yaqbida zahaba gabanin ya karɓi zinariya ga ga wanda ne ga wanda ya sai alkama gagare sa to haramun na ba ya halatta kamar misali yanzu mutum ya sai suwa ma da shinkawa ko ka sai suwa ma mutum misali shinkawa zuwa ga ajali ya yi ne ya baka kuɗi kahin ka karɓi kuɗin gagare kuma sai ka sai dawa gare ko masara gabanin ka karɓi kuɗin gare amma in ga wani ne na wannan babu kuɗi amma in gare sana ba ya halatta haramun na saboda akwai tuhuma a ciki abin zai zama kamar bai'u da'ami bid na nasi'atan kaga an sai da abinci da abinci aini an samu jinki yana fata an fahimta an samu jinki to saboda haka kun san mun karanto da ku in dai za a yi musanya abinci da abinci an fahimta ko in jinsi gudana sawa bi sawa matsalan bi matsalin an gane yadan biyadin kaga hannu da hannu babu jinkiri in jinsi ya saba kuma za ka bani nau'in abinci in baka nau'in abinci jinsi ya saba wannan ba shara'i na ya daidai wa daidai ba amma shara'i na ya kasance yadan biyadin to kaga in an kai haka kaga shi ya bashi hinda ya bashi alkama shi ko ya bashi ni ya bashi dabino an samu jinkiri ko ba a samu ba kaga an samu kaga ai mubadala abinci da abinci na ai tunda ai bai karbi kuɗin ba inda ya karbi kuɗin bai karba ba bai karbe su ba kaga shi ko ya bashi ni ya bashi da biyu wani fiqhu na a wurin nan wanda yake mai zurhi sosai amma in ka tsaya kan natsu ka fahimci abin da annan ciwon ga da ya sai alkama gare ta zuwa ga ajali zuwa lokaci kaza zai ba shi kuɗi to kahin ka an shi kuɗin gare, kai ko sai ka sai ni kai ko sai ka sai abin nan sai ka sai da bino gare ta alhali kuma ba kuɗin ka karɓa ka saye da su ba kaga shi ya anshi alkamarsa shi ko ya anshi ni ya anshi da bino gare sa an samu jinkiri ko ba a samu ba kaga an samu eh, eh to wannan ko kaga alamu ba ba kayan haka a to dan me an ka sa kotu eh a a tsaya dan me an ka sa kotu bugu ba da an sa ba saboda a walwala kusuma saboda haka lokaci yi ba a kuɗi bai baka ba ko ba haka ba kai kai bai baka ba kuma tabbas kafin yana da su ba bai da suna ba duk inda aka buga ya baka bai baka ba sai ka je ka gaya ma alƙali wani na sai suwa masa alkama zuwa ajali ajali yi ya bani bai bani ba saboda haka an san mai haƙi na eh wannan dai yanzu duk yadda ta kaya can tsakanin su shikenan kai dai an so ma haƙƙin ka a baka abin wa wa alaikum assalam mai eh eh eh eh na'am eh min zale mun yi wanga karatu a laisayi mun yi shi ba ya halatta haramun na hmm. wa haddasa ne an malikin ya ba laba daga malik an kasiru bin farkadin daga kasiru ɗan farkad annahu sa'ala Aba Bakrin ya tambi Abubakar bin Muhammad dan Muhammad bin Amru bin Hazmin dan Amru dan Hazmin an rajulin daga namijin da bi ta'ama da yake sai da abinci minar rajuli daga wani namiji bi zahabin da zinariya ko ka ce da nera ko ka ce da dala ko ka ce da saifa da sauransu ila ajalin zuwa ga wani lokaci ya biya shi sun maye shi bin zahabi ka gani sa'an na ya sayi da wannan zinariyar da an ce zuwa ajali a biya shi mi zai sai tamuran kaga ya sai da vino kaga can an sai da nau'in wani abinci na ya anshi mi ya anshi da vino qabala an ya qabida zahaba gabani ya karbi wannan zinariya fakare hazalika wa naha anhu ya kyamaci wannan <coughs> yayi hani cewa wannan abin haramun ne wa zuni an malikin an ni shahabin bin sule zali ya baya labari daga malik shi ma ya jo daga ɗan ɗan ɗan ibn shahab bi misli zalika shi ma irin wanga hukunci qala malikun imam malik ya ce wa inna ma na sa'id ibn al musayyabi abin sani sa'idu dan musayib ya yi hani wa sulaiman ibn yasarin da sulaiman ɗan yasar wa abubakar bin muhammad da abubakar dan muhammad bunu amru bin hazmin dan amru dan hazmin wa bunu shahabin da dan shahab kaga duk imam malik ya haɗi gaba ɗai duka fatoyin waɗanga maluman gaba ɗai suna imam malik ya tattara a nan yace duk sun yi hani an Allah ya bi an rajulu hinqatan cewa kan namiji sai da alkama da zahabin da zinariya kuɗi kenan sun yashtarir rajulu sa'annan namijin ya sayi bi zahabi da wannan zinariya tamran ya sai da binu kabala an yaqbida zahaba gabani ya karbi zinariya ga min bai'ihi allazi ishtara minhu al-hindata ka gani daga ɗan kasuwan na allazi shara minhul hindata wanda ya sai alkama gagare bai karɓi kuɗin gagare ba sai ya sai ni ya sai da dino gare sa kafin ya anshi kuɗinsa na alkama waɗanda an ka sa zuwa lokaci ya ce fa amma an yashtare bin zahari. amma mutum ya sai da zinariya allati ba a bihal hindata wadda ya sai da alkama da ita ila ajalin zuwa ga ajali ya sai tamran ya sai da bino min gairi ihi daga waninsa wanda ya yi mi ya sai wannan alkama gare sa allazi ba a min tsata wanda ya sai alkama gare sa qabla an ya qabi zaba gabani ya karɓi zinariya wa yuhila allazi ishtara minhu tamra sai ya juyar da wannan da ya sai da bino gare sa ala gari a akan wancan da ya kabe ya bashi wanda ya sai alkama gare sa zuwa ga ajali kai ko ka sai da bino ga wani an fahimta ko wanga da ka sai da bino gare sai ka ce ya te wurin wani ya karɓi kuɗinsa na da bino kai ko kuɗin nan kuɗin nan na waɗanda an ka sai alkama gare ka zuwa ga zuwa ga ajali kun ga ya saba ma hukuncin harko domin hukuncin harko wannan na da ka kasemi wannan na da ya sai alkama gare ka kahin ka karɓi kuɗi sai ka semi sai ka sai da bino gare ta ina ba an fahimta amma yanzu ya sai alkama gare ka zuwa ƙarshen watan ga yau muna sha shidda ga wata ba sai ka je kila ibrahim na sai alkaman nan gare ka zuwa ƙarshen wata kai ko sai ka sai ka sai shinkawa ga musa kaga ibrahim wan ga musa ko ba haka ba sai ka sai ka sai gare sai ka ce da shi to kudin gada ni sai shinkawa gare ka ka je wajen ibrahim ai ina biya ce kuɗi na ajalin da mun kai ka je ka karbi kuɗi kaga shi ne aka magana wa yuhila allazi ishtara minhu tamra sai ya juyar da wannan ga sai da bino gare sa ala garimihi akan wanda yake biya bashi allazi ba minhu alhintata wanda ya sai alkama gare sa kabala an ya kafi da zahaba gabane ya karbi zinare ga wai hilal allazi tara minhu tamra sai juyar da wannan da ya sai da bino gare sa ala gari miji akan wanda yake biya bashi allazi ba minhu alhinqata wannan da ya sai alkama gare da zahabi da zinariya allati lahu alaihi wannan wadda aggare akan sa fi samari tamri a cikin abin da ya shafi ƴaƴan ga na da to in haka na fala ba a sabi zalika babu laifi saboda nan babu mubadala tsakanin wanga da wanga na abinci da abinci ina ba ta an fahimta amma sai in kunkula akwai ɗan wani abu ƙas na abin da ya mu musanya abinci da abinci dan ya anshi alkama gare ka bai baka kuɗi ba kai komi sai ka an shi da dino gare wai kudin kuɗinka ai in ka diba nan an yi mubadala mu bi da'a abinci da abinci to wannan ɗan jinkirin da an ka samu shi a haramu ina ba ta an fahimta qala malikun imamu malik yace wa qad sa'altu an zalika kai ku dibe imamu malik ijtihadi na hayi bayan ya gama ganganu waɗanga mahalamai tabi'ai waɗanda gabansa irin su Sa'idu ibn musayyib da su Sulaiman dan Yasar an gane ko da su Ibn Shihab duk manya-manyan malamai na na Imamu Malik bayan sun yi fatawar da shi ma Imamu Malik sai ya zo ya da hukunci karkashin mi karkashin fatawoyinsu bayan ya yi haka ce wa qad sa'altu an zalika bayan na yi ijtihadi na yi kokari na fitar da hukunci imamu malik yace na yi tambaya akan wagga matsala ghaira wahidin ba ma mutum ɗaya ba min ahalil ilmi daga cikin ma'abuta ilimi lam ya bihi ba'san ba su gani ga wannan laifi ba suka ce ijtihadin ka fiqhun ka daidai imamu malik to kadi ba gani kadi bi irin matsayin imamu malik ya kai matsayin ijtihadi amma duk da haka da ya ijtihadi sai da ya dibi malamai na gaba gare sa ya ce ga iske hadin da ni ga fiqhun da ni ya yi sun ka ce ya yi. to ya nata da kai baka kai tsawon mujtahidi ba kai ko cikin ɗalibu ba a sa ka ko cikin ɗalibu ba a sa ka amma kuma haka nan haka raƙaƙawa ka hukunci na shari'a ka ce ai shi a daidai ina ba ta an fahimta na mi ka ce eh eh ina ai da ƙa'idar shari'a ko ya yadda ko bai yadda ba dole shi ba da kudin ai tun da ya riga yadda kun kulla ga shi kenan ba magana dawowa eh ina ba ta an fahimta babu sufulati fi ta'am babu mai magana akan abin da ya shahi salami kenan as-sufla ko kace as-suflatu ko kace ce asalamu, ko kace ce bi ma'anar duk ma'anar su guda wannan babi yana da muhimmanci sosai saboda mafi yawan 'yan kasuwarmu suna tu'ammali da wannan bari amma yana da kyau kuma gaskiya mu ƙara bincike a kan wannan babi saboda yana da muhimmanci kwarai ko dai ka ce assalamu ko ka ce assalaf idan aka ce salami ga larabci malaman fiqh sun ka ce bai'u shay'in mawsuf shine da wani abu wanda yake abin siffantawa fizzin mati a saman wuyaye amma bi ghairi iwazin ba tare da abin da ya shahi ba da musanyar abin da ka sai suwa ba wanga ci asalin bai shay'in mausuf ka sai suwa ma wani mutum abu abin siffantawa fizzin mati amma yana akan wayanka ka zai bi ka bi gairi iwazi ba tare da iwazi ka ɗauki abin nan wannan lokaci ka yi ne ka bashi ba ina fata an gane ko ya kasance bi gairi jinsihi mu'ajjal ba tare da jinsin waɗannan kuɗin ba mu'ajjalar kuma abin za a sa masa ajali zuwa lokaci kaza a basuwa saboda haka daga cikin manyan manyan malaman fiqhu imamul karati yake cewa an ambaci assalamu salaman an ambaci salami salami yace li taslimi saman domin kai zaka miƙa kuɗi zaka bada kuɗi duna iwabin, ba tare da an baka musanya ba an fahimci wannan za ka ba da kuɗi amma ba tare da an baka musanya kuɗinka ba wannan lokacin to wanga shi aka ce masalami saboda haka salami yana kasancewa fi kulli shai a cikin dukkan komai wanda ya halatta a sai sai ga shari'a amma ghaira manqul banda abin da ba a iya cirantar da shi daga inda yake duk abin da ba manquli ba ba a iya ɗauko shi to ba a salami da shi kaga ka ce abin da ba manquli ba kamar gida ko gona ba a salamin gida ko gona amma in ka cire su da abin da ya shahi kuɗi an fahimta ba a salami da abin da ya shahi kuɗi ba salaminsu to wannan salami sananne na a alkur'ani sananne na a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ay alkur'ani a bakar Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu saboda haka Allah madaukakin sarki yace idan kun kai ni ya kulla bashi da bashi za ku yi kasuwanci na bashi ila ajalin musamman zuwa ga ajali zuwa lokaci a bayan ambato Allah ce faktubuhu Allah madaukakin sarki ce ku rubuta Abdullahi dan Abbas sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kadiman nabi sallallahu alaihi wa sallama al-Madina Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo garin Madina ya samu mutanen Madina suna salai as-sanata wasanatai wa salatu sini ya sa mutanen madina suna salami shekara ɗaya shekara biyu har shekara uku suna yin salami ko da ya sa mutanen madina suna yin haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su suna irin wannan nau'in kasuwanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man aslafa fi shay'in hadisi ne riwayar bukhari da muslim manzo Allah ya ce duk wanda zai yi salami fi shay'in a cikin komi ne ne wanda shari'a ta halatta a sai sai a sai shi manzo Allah ce fali sulusi kailin ma'alu a wazinin ma'alu manzo Allah ya ce shi abin da ya shahi salami a cikin abin au sananne ko abin aunawa wanda yake sananne ila azalin ma'alum zuwa ga ajali zuwa ga lokaci wanda yake sananne saboda haka yanzu misali ga makarfon ɗin nan sai in ce ma ina buƙatar irin makarfon ɗin ga guda ɗari guda ɗari haka buƙata mai irin haka sai mu sa lokaci sai ka ce minto bayan wata uku zan kawo ma nawa nawa kasi sai mu yi ciniki mu ƙari sai in ce na sai dubu goma goma ko na sai dubu ishirin ishirin ko na sai dubu talatin talatin yadda duk an ka shirya mun ka kai ƙarshe sai in lisa kuɗi sai in baka dama mun sa lokaci zuwa wannan lokaci sai ka yi ni da zarar lokacin yayi sai ka kawo ni haka nan 'yan abinci na ya halatta shinkawa ko dawa ko masara ko gero buhu mai siffa irin kaza mai nauyi irin kaza mai sa'i irin kaza sai mu yi ciniki da kai duk yadda ciniki ya haɗe tsakanina da kai sai mu sa ajali mu sa lokaci bayan wata ɗaya ko wata ne an fahimta sai in lisa hukudin nan in ɗauka in baka kun ga ai bayan mun karanto ba ya halatta kama sai da abinci kai kahin mi kahin ka karɓo shi to akwai wurare waɗanda suke kaga kamar irin nan abu na wanda yake ga an siffanta mashi amma kuma shari'a ta ba da dama ya halatta aini a ƙulla ciniki a kai to salami duk inda za a ƙulla shi malaman fiƙi sun kace yana da sharuɗa guda bakwai saboda haka ku 'yan kasuwa ku saurara ku yana da shara'i bakwai shara'i na farko ajilu ra'sul mal in dai an ka kulla kasuwanci na salami to a gaggautar da bayar da kan dukiya kan kuɗin da an ka kulla salami a kai mun kulla abinda za a kamin bayan wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku an gane ko kuɗin nan da mun ka kai ƙarshe sun kai dubu ɗari ko dubu hamsin ko ɗari biyu ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku to a gaggauta basuwa dan nan har zuwa kwana ɗaya kwana biyu har zuwa kwana uku in an kulla daga yau to ana iya basuwa da zaran ya wuce haka nan to kullun da an kai na salani ya baki shi a sharaɗi na farko sharaɗi na biyu kada kuɗin su kasance da abin kuɗin kasu kasance tsa'amai ne kasu kasance abinci ne kar ya kasance mun shirya ƙulli na salami kuma shinkafa ta zaka kamin dawa ta zaka kamin gero na zaka kamin zuwa lokaci kaza to ni ma abin da zan baka ya kasance abinci baya halatta saboda ni nan riba tana shiga ai na baka abinci kai ko abinci zaka kawo zan kun ga an samu mi an samu riban nasiya an samu riba ta jinkiri saboda duk lokacin da zaka bada abinci a baka abinci mun karanto da ku baya dole na ya kasance ya dambe ya kasance hannu da hannu to kaga in baka abinci kai ma bayan wata biyu abinci za ka kawo men kaga an yi musanya abinci da abinci tare da ni tare da abin da ya shahi jinkiri Ba ya halatta ya kasance abinda za a basuwa kuɗi na abinda za a kawo abinda za a basuwa abinci na abinda za a kawo kuma abinci na haka nan kada ya kasance na kadai kada ya kasance kuɗi na ba za mu yi salamin sai in ciwo yana buƙatar ‘yan naira dubu dubu gare ka bayan wata a kawo min su an gane ko ni ko abinda zan baka kaga kuɗi na kaga in ya kasance bayan wata biyu ka kawo min zai yadda mun ka ƙulla ƙila na ce ko wace dubu ɗai da ɗari biyu zan seta a kan naira dubu dubu sai ni baka naira dubu dubu mi nika jira ƙarshen wata ko bayan wata biyu ko ce naira dubu ka kawo min dubu biyu kaga an yi sarkun mu'akhar ai canji na an kai ga jinkiri sa'an nan kuma ga fifiko kaga haramun ne saboda haka ban ba da abinci a kawo abinci ban ba da kuɗi a kawo min mi a kawo min kuɗi sharaɗi na uku salamin da mun ka ƙulla tsakanin da ni da kai ya kasance an samu ajali lokaci sananne kamar a ce rabin wata ko bayan wata ɗai ko bayan wata biyu ko bayan wata uku sa'an nan shara'i na hudu ya kasance yana akan wuyayen ka kai za ka kawo ne yana akan wuyayen ka kai za ka kawo ne Shara'i na biyar ya kasance a ambaci siffarsa bayani gamsashe in abinci na in gero na a ce to gero irin na wuri kaza dawa ta irin wuri kaza shinkawa ta irin wuri kaza mai siffa kaza in kankana ta ta wuri kaza mai irin girma kaza kila ma sai an auna nauyinta azabu sa sikeli a ce gwargwadon nauyin wagga ko ko girmanta a sa tiblaya a sa a laulaya shi ga gwargwadon numbarta mai girma nan ba ka su a yi bayanin shafiyar don kan lokaci ya samu matsala kaga in kankana ta an san ta wuri kaza mai girma iri kaza kaga in lokaci ta yi ka nan min wadda ba ta kai wannan ba ina iya cewa ba ni bukata kuma ina iya karba wannan duk shari'a ta ba ni dama idan lokaci ya yi an fahimta ko Sannan kuma ya kasance wannan abin da mun ka yi salari lokacin da mun ka sa an san galibi ana samun wannan abin yanzu misali mina na an yi samu lokacin da 'yan alhazai suka je aikin hajji ne yawa kama a ce jallabiya hara ko ko a ce irin hullan nan hora ko kaga an san cewa lokacin da mahi yawan alhazai sun ka dawo ana samu ko ko yanzu in shinkafa ta yanzu mi ake shukawa a daji masu tanka ko masu albasa ko masu shinkafa ko to kaga daga yanzu da an kasa an san zuwa wata kaza mu'zamun nas mafi yawan mutane duk sun kai ga amfanin gonan to irin wannan lokaci za a sa za mu sa lokacin da galiban an san wannan lokaci an samu mi an samu wannan abin to wannan lokaci sai a kulla haka waɗanga su ne sharuɗa na abin da ya shahi salami malam mai asumiya tufatul hukam yake cewa wa shar'u ma yuslamu fihi an yura muttasifan mu'ajjilan muqaddara yake cewa wa shar'u ma yuslamu fihi shar'in duk abin da za a salami a ciki an yura a ganshi muttasifan gashi an siffanta shi ina fata an fahimta gashi an siffanta shi yanzu ba ga galas din ga idanuna ba sai ka ce iri ne haka so guda ɗari mai irin wagga kala mai kaza mai kaza mai kaza kaga an yura mutta sifan a gane shi gashi an siffanta shi mu'ajjilan kuma abinda an ka samu ajali lokaci muqaddara kuma wanda yake abin kaddarawa yace wa min kailin aw wazinin wa zar'in aw adud yace awo na na nauyi ko awo na na sikeli ko awo na na abin da ya shahi zira'i zira'i ila shaddata ila yadi ta ko ba haka ba sai a ce yadi kaza ake bukata mimma yusabu galiban inda al'amal yace abinda ake samu ga galibi lokacin da lokacin sai an san cewa ana samun wannan abin mai asimiya ce wa sharɗu ra'asul mali Allah ya hazula amma sharaɗi kan kuɗi su in an ka ƙulla ba za a cewa ba za a ba da kuɗi ba in dai mun kulle salami da kai to za ka bani kuɗi ya fi za ka dafu huwa an yi ajila a wannan lokaci a tunkuɗa kuɗi a gaggauta a basuwa to in an kai haka to shi kenan salami ya kulli wanga shi aka ce masalami kuma wannan shi zai taimaka muna idan mun ka shiga cikin babin babu sufulati fi babe mai magana akan abin da ya shafi ba da kuɗin salami a cikin mi a cikin abinci haddathani yahya an malik yahya ba labari daga malik an nafi'in daga nafi'in an abdullah bin umar daga abdullah dan umar annahu qala ya ce la ba'asa babu lahibi bi an yusallifa ar-rajulu rajula namiji ya kulla salami da namiji fi ta'amil mawsufi ka a cikin abinci abin siffanta shinkafa iri kaza dawa iri kaza maiwa iri kaza malle iri kaza bisi irin ma'alumin da kuɗi waɗanda suke sanannu duk buhu kaza duk sa'i kaza ila ajalin musamman zuwa ga lokaci abin ambato malam ya kun fi zar'in matuƙar bai kasance ba wanga an ƙullahi ga wata shuka lam yabdu salahu wadda ninatta bata bayyana ba aw tamrin ko da binu lam yabdu salahu wanda linasta bai bayyana ba qala maliku imam malik yace al'amru indana lamari a gunmu madina fi man sallafa fi ta'amin a cikin wanda ya kulla salami a cikin abinci irin ma'alumin da kuɗi waɗanda suke sanannu ila azalin musamma zuwa ga lokaci wanda yake abin ambato. fa halal ajal sai lokaci ya sauka ya ce bayan wata biyu ko wata uku na sai buhuwan shinkawa gare buhu mai suna kaza mai sa'i kaza an gane na sai shi gare dubu takwas takwas bayan wata biyu da kwana biyar ko bayan wata biyu da kwana goma zai bani na sai buhu ɗari gare ko buhu ɗari biyu na haɗa kuɗi na bashi lokaci ya yi fahallal ajilu ajali ya sauka falon ya ji dilmubutaru wanga da ya sai waɗanga kaya na salabi bai samu ba indal ba'i'i a wurin wanda ya sai suwa masa bai samu ni ba bai samu wafa'an biya ne ba min mafta aminhu ga abin da ya ce ga lokaci ya ce na buhuwa ya ce to kwana dai zai ce da Allah abin da nika so dai da Allah matsalar na a walwale ne ta abin nan yayi nauyi an gane ko to kai da matsalar ka sauki gare ta ka yana dan ka taimaka masa ai in kun diba har harkar salami akwai taimako ciki ko ba haka ba ya ba kuɗi yana yiwa kai za ka je ka yi noman da kanka ko ba haka ba kaga za ka je ka sai injini ka kama gona ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to yana yiwa an ka kai lokacin ba ka yi ba ko ko kun kulla za ka je ka ce wata ƙasa misali kila kayan da kun ga kulla sai an ban Najeriya bayan wata biyu ko wata uku ya kawo ya ce ya ta buga ba a samu visa ba to tunda ba a samu visa ba ina ba gana hita ya ce ya da kaya kaga babu kaga dai lokaci yayi baka samu ba fa a ƙalau sai ka zumbe mai wanga cinikin da kun ka kulla sai ka ce to babu komi ba ni kuɗi na ana ji to fa hula, la yanbai in an yi haka bai kamata ba ya halatta lahu gare an ya akuza minhu ya karba ga wanga mutumin da ya kasuwa ma wanga kullin cinikin da sun kai na salami baya halatta ya karba gare illa wariqahu sai azurfarsa da ya bashi sai naira shida ya bashi sai dala shida ya bashi sai riyal insa da ya bashi aw zahabahu ko zinariyarsa aw istamana ko kuɗi allazi da fa'a ilaihi waɗannan da ya tunkuɗa gare bi ainihi kuɗin da ya tunkuɗa shi zai bashi wa innahu shi la yashri minhu bai sai gare bi zalika samani da waɗanga kuɗi shay'an bai sai wani abu gare hatta ya qabilahu minhu sai ya karbi kuɗi ne ba magana wai ka sai wani abu gare lokaci yayi ba ku yi magana shinkawa ba ba ku yi magana wake ba ba ku yi magana kankana ba ba ku yi magana hulluna ba to lokaci ya yi babu ba ni kuɗi na sai ce a ah, bari in sai suwa ma wani abu a ba ya halatta ina wa zalika wancananka annahu cewa idza akhadha iya karɓa gairar samani wani kuɗi Allah allazi da fa'ilai waɗannan da ya da rai au sarrafa ko juyar da shi fisil a cikin wasu kaya gairi da'ami wani abinci Allah zifta aminu wanda ya saye gare kaga fa huwa bai'u da'ami qabla an yi yustawfa kaga an sai da abinci ne an sai abinci an sai da abinci qabla an yustawfa gabanin a karbai baya halatta ku bai bai'u da'ami qabla an yi yustawfa ka sai abinci kahin ka karɓai ka sai so yana halatta Ba ya halatta to kaga eh juyar da kai ga wani abinci an yi ne an yi bai'u da'ami qabla an yi yustawfa an sai da abinci kayan ne kayan a karɓe sa saboda haka sai shi baka kuɗinka ka eh a ah! ai babu abin sai ce to tun da babu ba ni kuɗi na ko ba haka ba shi ya yadda a bashi kuɗi ne ban gane wa da haka ne ba in to shi na anka magana anka ce bai baka wani abu a madadin waɗannan kuɗi a to kai ku ai ma kai kuɗi haka bukata a kawo ma duk yadda zai yi ya shi Ƙara qala maliku imam ya ce wa qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wa Man manzo Allah ya hani an bai tsahani a sai da abinci qabla an yi yusawfa gabana a karbe sa an gane ko qala malikun imam maliki ya ce saboda ai kun ga mi sun ka ƙulla, har ka abinci sun ka ƙulla. ko ba haka ba to kaga yanzu in aka ƙulla wani abu na abin da ya shafi abinci kaga shi ai abincin bai shigo ga hannu ne ba sa'an nan an ka ƙulla wani kasuwanci kuma da abinci. kun ga ya zama haramu na'am qala maliku imam malik yace to fa inna dimal mushtari to idan shi mai saye yayi da na sani wanda ya bada kuɗi an gane ko fa qalil bayi sai ce ma bayi wanda ya saye gare kenan lokaci ya ce a ƙilini ya ce Allah zumbe na harkar lokaci ya yi an samu wata biyu yi kuma mafi yawan mutane an tuhu da waɗannan abubuwa sai ce Allah harkar nan da mun ka kulla ta salami ina son kuɗin nan To Allah ka abin ga wa ka bis samani sai in ta ma kuɗin nan Allah zai da fatu ilaika waɗanda ni tun kuɗa gare ka kama malik ya ce fa inna zalika la yasulu wanga baya inganta baya halatta wallahi baya halatta wa ahlul ilmi ko ma ilmi ilimi malamai yana hauna anu sun yi hani sun ce haramun na wa zalika in ba gane ba gashi wancananka annahu shi lamma halla ta'amu lil mushtari lokacin da sauka abinci yayi gawa lil mushtari ga wanda ya sayi alal ba'i akan ni akan ba'i wanda ya sai suwa masa akhara anhu haqqahu kaga ya jirkinta mai haƙƙi ne ala an yuqila hu kan ya zumbe mai ciniki fa kana zalika bai da'ami ila ajali kaga shi ma wanga an sai da abinci zuwa ga wani lokaci kabla an yi gaba gabana a karbai shi ba ba ya halatta qala maliku ma cewa yace wa tafsiru zalika abinda ab bayanin wannan annal mushtari lalle shi mai sayan ga hina halal ajalu lokacin da ajali ya sauka wa kariha ya kyamace wannan abincin da za a bashi akhadha bihi sai ya karɓa da shi dinaran dinari ila ajalin zuwa ga ajali walaysa zalika bil iqalati wannan ba iqala bane ba iqala ba zumbi ciniki bane wa inna mal iqalatu abinda ake nihi da iqala cewa ka zumbe min cinikin malan yazad fihi al bai wal mushari duk abinda shi mai sai suwa da mai sai babu wanda zai ƙara wani abu fa idza waqa'at bihi ziyada idan ari ya auku bi nasi'atin da jinkiri ila ajalin zuwa ga wani ajali aw bi shay'in ko da wani abu yazdaduhu ahaduhuma ɗayan su zai ƙara ala sahibi akan ɗayansa aw bi shay'in ko da wani abu yantafi bihi ahaduhuma ɗayan su zai amfana da abin ai jinkirin gada an kai zuwa wani lokaci ɗayan ya amfana ko bai amfana ba fa inna zalika laysa bil qalati wanga ba zumbi wacce niki bane wa inna ma tasiru da iqalatu ita zumbi wacce niki yana kasancewa idza fa'ala zalika in sun ka aikata haka bai'an shi ita iqala bai usanin na haka mai askari yace wa inna ma urkhisa ay rangwame fil iqalat a cikin iqala wa shirki da tarayya wa tawliyatu da tauliya malam ya dakul shay'an min zalika Matuƙar wani abu zai shiga a cikin haka ba ziyadatun qari aw nuqsanun kusanin ko ragi aw nadaratun ko jinkiri fa idza dakhala zalika in an ka samu haka ziyaratu an ka samu ƙari aw nuqsanun ko an ka samu ragi aw nadaratun ko an ka samu a dan jirkinta kaga sara bai'an ya zama ciniki yuhilluhu yana halattar da shi ma yuhillul bai'a abin da yake halattar da ciniki wa yuharrimuhu yana haramtar da shi ma yuharrimul bai'a abin da yake haramtar da ciniki qala maliku imam maliki man sallafa duk wanda ya salayi fihin qatin shamiya a cikin alkama ta ƙasar sham fala ba su babu da an ya akhudha mahamulatan. ya karɗi alkama wadda take mahamuliya, ba da mahallin ajali bayan ajali ya sauka yanzu ka misali gero ba akwai gero namu na nan ba ba akwai gero dan neja ba ko ba haka ba to ku yi magana gero dan nan lokaci ya sai kama gero dan neja to babu komi kana iya karɓa? ko ba haka ba ai yanzu ana gaya ma halatti na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai manzon Allah ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki yana son ɗan kasuwa wanda yake mai nasiha lokacin da zai sai suwa mai nasiha lokacin da mi lokacin da za a biya ni tun da wanga kamar yadda kai magana ya tsada ko sai ka karɓi wancan baka yi nasiha gare ba ka zama ɗan kasuwa mai nasiha ko baka zama ba to babu komi ya halatta kai haka amma in ka cije ka ce sai wanga kuma shi za a baka amma in ka karɓi wancan kuma ya halatta ka shiga cikin yan kasuwa masu ni masu nasiha qala maliku imam malik yace wa kazalika haka nan man sallafa fi duk wanda ya salami a cikin nau'i min al asnafi daga cikin nau'uka fala ba'asa babu lahi an ya aquda khairan ya karɓi mafifici min ma sallafa fihi daga abinda an kai salami ciki yanzu ba ana ganin cewa geron mu ya hina neja ba sai kun ka kulla akan geron neja lokaci yayi dama kun kulla buhu ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari ka ce lokaci ya ce ai ina sane ko ba haka ba ce yaushe na ai ban da gobe na to ina zancin ma a ainan mun ka kulla sai ka kawo min gidana ko ba haka ba kana nan sai ka ga mota allodo ko da ka ji ba ka ce ah, to wanga gero ai dan nan na ce a ah, to ai kai ku wanga harka da mun ka kulla mai kyau tsakani na da kai ka bani kuɗi ba ni da su na ce kaza kaza da sauransu a babu komi ai kaga ya karbi wanda ya hini wanda ya wanda sun ka kulla babu komi Au adana ko wanda bai kai shi ba shi an maganar da mun kai gero dan nan ya kawo mai ɗaya na dan neja ba da mahallin ajal kaga bayan ajali ya sauka wa tafsiru zalika abinda kai abba bayanin wannan imam malik ya ce an yi sallifar rajulu namiji ya kulla salami fi tsatin mamula a cikin yanda alkama wadda ake ce ma mamula fala ba sa babu lahi an ya akuza sha'iran ya anshi sha'i au shamiyatun ko ya ambaci shaniya nan ka ga imam maliki yana ganin da ita hinta ma'amula da sha'ir da shari'a da jinsi gudana ina fata an gane in dai ya kasance nau'in abincin da an ka kulla ko da an kawo ma wata kala in dai jinsi gudana to babu komi in an ka kawo ma ƙasa ga wanda kun ka kulla kana iya ka karba saboda ka shiga cikin waɗancan mutane masu kyaukyawan mi masu kyaukyawan karba an gane ko masu kyaukyawan biya haka nan ma in an ka baka sama ga haka shi ma kana iya karɓa babu komi wa in sallawa fi tamrin ajwa ka gani idan ya ƙulla salami a cikin dabino wanda ake ce da shi ajwa ko yanzu ka ce madina za a ce ma wanga dabino ajwa na ya kowane tsada ya yi kowane daraja a madina babban dabino Bala ba asa babu lahi an yi akuza sai ya anshi da binon da ake ce da shi saihani bai kai shi ba au jam'an ko ya ambaci ko ya karbi da dino wanda yake mara kyawu wa in sallama fi zabibin ahmara ya kulla salami da hi a cikin zabibi ja bala ba sa babu da yi an ya akuza aswa da ka gani ya karbi baki idza kana zalika kulluhu in wannan ya kasance duka Ba da mahillil ajali bayan ajali ya sauka yanzu kaga kamar dawa da malle ai jinsi gudana ko ba jinsi gudana ba kaga jinsi gudana eh ban ji ba kaga jinsi gudana eh jinsi gudana ka kana zalika kulluhu idan wannan ya kasance ba da mahillil ajal bayan sauka ajali idza kanat makilu zalika sawa'an ka gani amma in ya kasance awon gudana ko da sun bi gudana kun kulla wanda adda haske sai kama mai baki ta sai kace a babu komi kawo ai ni yanzu bukaci nake ko baki bakin na yana bukata kawo ni in ce in kai kasuwa saboda harka salami da haggani harka ta musulunci ya buɗa mutane ta ta nema ina ba ta an fahimta yanzu kaga kai ka sai garai. kila gero na ka saye gare in damana ta hwaɗe an ka kai lokacin girbi kila ka sai shi gare kan dubu goma goma dubu goma so dubu nawa kenan dubu goma so dubu ina mai yanka <laughs> eh? Ka ga miliyan goma ko sai ka ɗauki miliyan goma ka bashi ka ɗauki miliyan goma ka bashi yadda yi ya buga nan ya shiga nan zuwa lokaci shi ya riga ya tattali mi ya tattali wannan geron na je gana na ƙasar mu, na yankin gana mu shi na lokaci ya sai kama na neja kila ko da ya kawo ma shi lokacin ma ana sai ne dubu ishirin ishirin dubu goma sha biyar biyar dubu ishirin da biyar biyar ko da ya kawo mashi kai ga lokacin da kun ka kulla nawa kun ka kulla dubu goma goma kaga kai tsaye za ka ci a kawo min shi ko baki bakin na yana bukata idza su makilatu zalika kaya ne in dai ya kasance an wannan sawa'an daidai yake eh, bi misli daidai wa daida kailin ma sallafa fi awan dai da abinda an kai salami buhu mai sa'i kaza shi na an ka kawo to yan haka na babu koyi ina ba ta an fahimta to saboda haka kun ga addinin musulunci bai ban mutane haka nan ci makwance ba wanga ga shi da kuɗi ne bai sayar da za su shi da su ba shi ko wanga ya iya ƙwararre na ya iya harkar kasuwanci ya iya shiga ne ya kurɗa ce ya shiga can amma bai da jari ina ba ta an fahimta to yanzu ga jari ka samu kaga sai ka yi kokari kai ko ka toma sai da hali yayi kaga in dai zuciyarka na da kyau ba mu muguyin zuciya gare ka ba wallahi Allah zai sa ma albarka a ciki Allah zai sa ma albarka a ciki ina ba ta an fahimta za ka iske wani wallahi gashi da gona gudan ƙasu ya kai yadda ya kai amma bai da kuɗin da zai laluran sai ku ƙulla ciniki da shi shinkawa ta ya ka noma ton kana yaka noma kankana ta yaka noma bai da kuɗin sayan iri bai da kuɗin sayan magani ne shi ya yi tsada yanzu ko <laughs> ko ba haka ba <laughs> to sai kasance yanzu ga kuɗi an kama kaga zai yi kokari ya tahi a so maganin heshi a hesa a gyara a nome ka kwari su taba kullum yana can yana kula dama kankanar da kun kai magana mai nau'in girma kaza yana ta yana kuna da adite da zarar lokaci ya kawai sai ya dora ɗebuwa shi na kawo ma shi kenan kaga shi mai kuɗi ya ƙaru kai da an ka ba kuɗi kai ma ka ƙaru to wannan shi ne ake ce masala ni kuma kun ji sharuɗansa to Allah ya taimake mu insha Allah nan za mu dakata a abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki ɗaya. saboda haka kun ji hukunce-hukuncen musamman kun ga wannan na ƙarshe ɗin ko da an ƙulla in dai sifa ɗin ta canza in dai nau'in wannan abin na to babu komi siffa ko ta kasance sama ko ta kasance ƙasa in ka karɓa babu komi shari'a ta yadda ta halatta ma da wannan shi kenan kaga in kai shi kenan ka shiga cikin wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana son ɗan kasuwa wanda yake samhan izashtara mai nasiha lokacin da zai sayi wa samhan izaqtaba mai nasiha lokacin da za a biya ne ka yanzu ai kai za a biya sai ka karbi ka karbi siffar wanda bai kai yadda kun ka kulla ba to kaga ka shiga cikin waɗancan yan kasuwa kai ko lokacin da zaka bashi ga wanda kun ka kulla sai ka baya mafifici kaga samhan izashtara ko ba haka ba kaga mai nasiha lokacin da ni lokacin da zai sayar to Allah ya taimake mu eh eh eh eh a a'a nema zai yi nema zai ya zumbe mai in eh, to shi ne ya yi to ka san ita ko ai ana so annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ce duk wanda ya zumbe ma dan uwa ne abinda sun ka kulla na kasuwanci shi ko aqala Allahu asratuhu yawmal qiyama kai ko Allah zai zai zai zube ma tuba tuba kurakuran da kai ranar kiyama to kaga kai ko in ka ce sai ka kule shi ha kai ko an ka ce gaban Allah Allah ya kule ka <laughs> kana so Allah ya kule ka to kaga ba ka so ko ba haka ba saboda haka duk wanda kaga kun kulla irin wanga lokaci yayi dama na abin da ake son kowa ya gane harka ta wadda take shari'a ta zo da ita kuma wancan lokaci magabata na yi to abin da ake bukata zukatanmu su kasance masu kyau in zuciyarka ta kasance mai kyau wallahi lokacin yayi sai ka ga Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka samu ka kawo amma in zuciyar ba ta da kyau sai a samu matsala to kaga in zuciyarka na da kyau wanga zuciya ce yana da kyau lokaci ya abin nan bai samu ba da zara ya ce ma to wallahi abin nan bai samu ba abin da nika so da Allah wa ne matsalar cinikin nan to Allah ka walwale ne shi kaga in zukatan suna da kyau kai tsaye zaka ce a wane ai wanga harka shekara nawa muna kulla ta yanzu da an samu damuwa ai babu komai mai suwanin da kuɗi na kawai kai koyin kai haka manzo Allah ya ce aqala Allahu asratuhu yawmal qiyamah kai ko Allah zai zumbe ma su dan kara na kiyama amma kai ko in ka ce ba ka yadda to kai wannan ka ce gaba Allah Allah ce ni ma ban yaye ma to mu kasance waɗanda suke masu sauƙaƙa da Allah Allah ya ce maka mu karanta Fatiha da salati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin